أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na lahadi goma sha biyar ga watan jima'a saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1444 wanda kuma hakan ya daidai da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka domin karanta wannan littafi na hikmatun milan tarihi. kuma mun kwana ne a shafi na 91 inda malam ke bayani akan ma'ahi da aka yi Usman bin Affan Allah ya tsanta Allah ya kara masa yadda wanda mun yi al-ma'akhad al-awwal والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس wanda muka kwana a ƙarshen zargi na shida a yau za mu tashi a farkon zargi na bakwai shafi na 91 kamar yadda na ambata al sabi'u al-itmam bil ma'ana zargi da aka yi wa Usmanu na bakwai shine ana zargi zargin sa ko ana tuhumar ya cika Allah a halin da biya ke wannan ma abin zargi ne me yasa ya cika talla? alhalin shi matafiyi ne wanda ya kamata ya yi kasaru ne sai bai yi kasaru ba ya cika malam ya ce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallah a lokacin tafiya raka a biyu wa sallah abubakar siddiq radiyallahu anhu fi safari raka'atayn haka ma lokacin abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya yi sallah ta matafiya raka'a biyu wa sallah umar fi safari raka'atayn umar ma Allah ya ƙara masa yadda a lokacin kalifancinsa ya yi sallah ta matafiya a raka biyu wa salla usmanu sadran min khilafatihi sannan shi ko usmanu bin affan ya yi sallah a cikin khalifancinsa wato fi safari raka'atai ne raka'a biyu shi ma amma kuma daga baya summa fi safari thumma atamma fi safari daga nan sai ya cika sallah a halin tafiya da da farko farko ya mene yayi kasaru amma kuma ya zo ya cika sallah daga baya malam ya ce, wal jawabu amsa akan wannan shine huwa ta hanyoyi kamar wannan na farko awwalan abinda ya kamata mu sani shine hadhihi mas'ala fiqhiyyatun ijtihadiyyatun wannan mas'ala ce ta fiqhu da ake ijtihadi akan sa wala malamai ne suke kokari su binciko su banka din ijtihada fiha Usman ala Usman ne ya ijtihadi an gane ko ya barra fahimtar sa wurin. akhta da wannan kuma sai ya kuskure inda dan adam ne ajizi ko dan adam yana iya yin kuskure yana iya yin daidai ba a ya ce mutum tara yake ya cika goma ba saboda haka da ya yi wannan ijtihadi sai ya kuskure makana maza abin tambayin shi ne to sai me don usman ya yi kuskure ya matan shi bai kuskure ne a ah, tambayin gira to sai me in ya yi kuskure ya ma zai iya kuskure ina ba ta an fahimci wannan he is made for that kuma gaba bane yanzu idan aka yi mota sai ka ce a motar ka ta yi fashi idan ta jawo shi dan me amma don an yi motar za ta yi fati dama ba ture bai yi kaya kar ta yi fati ba ko ka ce manka ya kare shi ba zai kare ba ba za ta yi fati ba dan ma don wannan ne yanzu kamar dan adam ne kuma sai ka ce wai me yasa wannan nan Ita ke cin abinci dan ah, adam ne ba an yi dan adam ne ya ci abinci da yasa ake bacci Ɗan adam ne fa dole ya bacci da yasa ake bayan gida dan adam ne da yasa ake zuwa kasuwa dan adam ne dole zai nemo yadda zai ciye da ruwa ya ciyar da iyalinsa shi da abin da quraisha suka zargi manzon Allah wai yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswa ha ya mutu sai shi ba mutum bane ya Allah ya musu randi yace aiwa ma arsalna qablaka illa min rasulin illa annahum ya'kuluna taama wa yamshuna fil aswaq ai ba wani annabi da kuka aiko kafin kai ba sai yana jin abinci kuma suna zuwa kasuwa su ma to ai ba kai bane faru to idan Usman ya kuskure ya yi hali to sai mai ba shi ne faru ba dama zai yi kuskure kamar malam yana nuna wannan tuhumar naku tahsilul hasil abun banza ne kawai kamar kai ne ka kai kara wurin hukumar jami'an tsaro ka ce kana karan wane yana yin bacci to kai ba su mai shi su hana shi bacci ko jama'a da Allah ha na wata mata da ta tashi take karan mijinta wurin alkali sai ga sammaci mijinta ne ba tashi yake aka karanta kara matarsa tana karar sa yana kwana tsirara aka ce ka ji tare da take yace na ji mai girma mai shara to za ka ce ce gaskiya da bara mai girma mai shari'a matan nan tawa tana fitsarin kwance ne yasa kullum na kwanta na tashi sai ga kayan a jike ta jika musu da fitsarin kwance shi yasa kawai ni kuma nake kwana tsirara inda ba sai na yi wahalar wankewa ba eh, da an jike kawai sai dai wanke jirgin na saka kayan na rafi Allah ya kyauta ta tsora ga shi sa nan malam ya ce in usman ya yi kuskure to na maza sai me Allah ya ce haza in kana tsanna tsafiran wannan ma fa idan har in ya tabbata abinda usman ya yi kuskure kenan ma ya zama kuskuren ma ba tabbas ne. <laughs> ina fata ana fahimta ya ma zama kuskuren ba tabbas bane ya zama kuskuren a in ma ya yi kuskuren to mu dauka ya kuskuren sai me malam ya ce wa hal hadha al-amru yubihu dama usman yanzu wannan kuskuren shi dai halatta jinin usman din yayi ijtihadi yayi kuskure a ijtihadin da in ya tabbata sai halatta jinin sa malam ya ce min al-ma'sumin sannan wa manil masu? wane ne ma'sumi wanda baya kuskure ghairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an bai annabi ba ba annabi ba waye mu ba malaiku bane balle a ce malaiku da ma ba sa kuskure a mu mu ayan adam ne ayan adam annabi kadai ne aka cire amma banda annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga kan abubakar har karshe kowa yana iya kuskure yana iya yi ثم إن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم أن يتكنت وأن مسألة تقفر الوجه مقرأ أكوي تاباني أتكان مالمي ما سيلمي أكدا بشي وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة سنة مستحبة mafiya yawan malamai ma sun tafi ne akan cewa yin kasaro a sallah a halin tafiya sunna ce da ake son tafi sunna ce wanda ake so a yi dan an yi fa'iza kana usmanu fa'ala shay'an idan usmanu ya aikata wani abu to fa huwa annahu taraka Mustahabba faqat ya bar abin da yake mustahabi ne kawai shikenan ba mustahabi ya bari da bai kasar din ba wa fa'ala ja'iza ya kuma aikata abin da ya halatta ya aikata jahilci ne abin da ya halatta ba zai iya ya ba shi dama sai bai yi mustahabi bai yi abin da ya halatta yi au taraka rukhsa ko kuma ka ce ya bar bonus ɗin da aka bashi an bashi sauki ya amfani da saukin ba sai ka zo siyan abu na wannan shinkafa buhu shinkafa a ce maka dubu arba'in amma ga wata na iri ɗaya ne kamfani ne ko ba iri ɗaya ba ita kuma dubu arba'in da biyar abuwan dubu talatin da biyar ka ce a baka son wannan na talatin da biyar ɗin ba na arba'in da kawai amma komai iri ɗaya ne kamfani ne ba ɗaya ba wannan kamfanin iri. ne wannan kamfanin sunan shi bi ba sunan su shinkafa ba sallah ne ya cika saboda bai amfani da rukusa ba in ya yi kasar yi amfani da rukusa shikenan yi amfani da sauki wa fa’alar azima ya aikata abin da yake ne cika ibada ya katta kenan ba wala fa in ya tabbata Usman yayi waɗannan abubuwa sai malam ya ce amma limaza atamma Usman abin shi shine me yasa Usman ya cika sallah ya kamata mu san haka kuji yace faqad qila li ahadi amrayni Usman ya cika sallah ne saboda ɗaya daga cikin dalilan nan guda biyu dalilai biyu yasa Usman ya cika sallah dalili na farko li annahu ta'ahhala saboda yayi aure ne kaji yayi aure ne shi angoli. eh an goba ka bari dan Allah haka ake cewa to da ya aure fi makka a garin makka kaga yana can a matsayinsa na madina ko to da ya zo makka ya yi aure a makka yana da mata saka fakana yara annahu fi baladihi sai ya ga cewa ya zo gida ne shi ɗan gida ne ba matafi ba ne tunda yana da mata a makka. ba ba samun irin wannan cikin tafiye-tafiyenmu da kuma tambayoyi da ake mana a ce mala ina zan yi kasar mata na tana wuri kaza ne ni daga kaza tunda na zo gida na zan ci kaza la sai matarsa tana nan a maka za ka sai yake ganin shi gida ya zo wa lidalika a tamma huda ka sai cika sallar a maka da ya je maka shi ne fa kawai <laughs> ka san wanda yake kin mu sai shi komai na laifi idan mutum zai daga ko a tashi nan numfashin da kake shaka ba sai ya ce ke bai ba ina fata ana fahimta ko sa hularka ko wani abu naka sai ya ƙi yarda da shi to dalili na biyu kuwa mara yace innahu New an yuftana al-arabu lokacin da ya zo makka din nan akwai larabawa 'yan kauye sababbin zuwa sababbin musulunta wanda aka nuna musu cewa addinin musulunci akwai sallah raka'a hudu sallan azhar sallan asar raka hudu ne sallar isha raka hudu ne sallar magariba raka uku ne sallar asuba ita kuma raka biyu a daidai lokacin da zai yi sallan nan wani yan kawai suna nan su ba san wani hukunci na tafiya ko rashin tafiya ba su yanzu musulunci suka fara zan to yana jin tsoron kare ya na yan ƙauyen nan ga yayi sallah raka'a biyu su dauka sallah raka'a biyu ne su koma suna raka'a biyu wa yarji'una ila biladihim kun gani su koma garin su fa yaqsuruna salata hunaka su rika yin kafaru akan garin alhalin su yan gida ne a tamma sai ya cika sallar, hatta yubayyana lahum dan yayi musu bayani cika sallar su su fahimci cewa Allah asla salati arba'u raka'atin akalin sallah ne raka'a hudu ce wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala amma ilmi yana wurin Allah na menene hakikani waɗannan ababe biyu su ne dalilan da Usman ya cika sallah Allah shi ne mabidan Allah ne laifi a amma ka san shi dan shi'a shi ba ruwan shi inda makiyi ne ka duk inda ya samu dama ya yi suka zai Allah shirya da Malam ya ce walamma atammat Aisha fi safari radiyallahu anha yayin da na Aisha ita kanta ta cika sallah a halin tafiya halu le urwata sai suka ce aka ce wa urwata bin zubai ma za rana aisha me na aisha take nufi qala awwalat kama awwala usman sai ce yayi tawili mana tawili shi ne ya dauka gida yake ya fassara abin kamar shi mazaunin gida ne bai ɗauka cewa shi ɗin matafiyi ba ne ya zo gida ne to ita kuma na Aisha da ta yi wannan ta cika sallah ita wata aka ce me take nufi aka tambaye Urwa bin Zubair sai ya ce ai ta yi ta tawili ne kamar yadda sayyidina Usman ya yi mene ya yi tawili ina fata muna fahimta Malam ya ce falqasdu manufar shi shine anna usmana ta'awwala a labarin aisha ake so a kawo mana bana aisha ana so a gaya mana ne usmanu da yi tawili Shi ka fahimci kaza sabanin kaza shi ne tawili wurin fassara ne ina ganin kaza kuma kai kana ganin madogara ce kuma sai zama sabanin yadda yake shi ne ma'anar tawili sahabbai suna tawili mana fassara fahimtarsu da matsala lokacin da annan salama ya ce musu kada tsayanku ya yi sallah sai a Banu quraiza sai suka kaso shi biyu da la'asar ta kama su a hanya sai wasu suka tsaya suka yi sallah suka ce su sallah lokaci ya yi aka za mu yi sallah wa'in nan kuma suka ce ba za mu yi sallah ba wallahi sai mun je Banu ƙuraiza don annabi ya ce kada tsayanku ya yi la'asar sai a can wa'annan da suka yi sallah suka fahimci cewa annabi yana nufin su saurin tafiya ne ba yana nufin wai in sallah ta kama su su ba wa'annan da suka ce ba za su yi suka ce lafazin sa na zahiri da shi za su yi aiki duk da ce sai abanu ya su kuma sai a can za su yi sallah kuma aka dawo aka faɗa wa annabi sabanin annabi bai ce ma wa'annan kun yi kuskure ba bai ce wa'annan kun yi kuskure ba ki tabbatar da su a ko akan fahimta ya ce wa'annan sun yi daidai wa'ancan ma kun yi daidai shi kaga ana tawili sai dai tawilin ya zama kila ka dace ya yi daidai da kuma rashin dacewa ya zama a daidai ba ina fata ana bai sun aka usman ibn amfani ya yi tawili yana ganin ayyar ya zo gida ne menene ingantacciyar fatawa dangane da wannan matsala a yanzu ita ce inda mutum ya fi yawan kwanaki nan ne gida a wurinsa inda bai kwanaki da yawa ko da ko iyalinsa a nan suke nan ne zai kasar shi ne matafi a shi ne fata wanda muke badawa ba ina aiki a abuja ɗan yi kwana biyar sai dawo kwana biyu yi wuce na kaduna kwana ka abuja na kwanaki saboda ka ni ɗan abuja ne a abuja zan cika sallah duk wanda na zo kaduna ko da iyali na na kaduna to duk matafi ne sai yi kasar kuma yace da magana yake shi ne hukunci ai to shi yanzu yana makka yana madina yana da iyali a madina kuma shi ne amirul muminina nan ne hadikwata ya zo maka kuma yana da amarya yana da mata da iyalinsa da gida da komi da komi sai ga ai gida yake saboda akwai masu fahimta cewa inda ka inda iyalinka suke nan ne mai nan ne za ka nan ne gida inda ba ka da iyali nan ne za ka kasar ba akwai wannan fahimtar ba to shi da irin tawuri da yake to tun yanzu yana da mata maka shi yanzu dan maka ne saboda ka ya zo gida ne ba ba bako bane shi sai ya cika sallah ne tawilu to wannan shi ne zargi na bakwai da aka yi wa na Usman Allah ya kara masa yadda yanzu ku ba kanku adalci dukkan mu kalla wannan abin da Usman ya yi ya isa a ce a halatta jinin shi a kashe shi saboda wannan abin da ya yi kawai ya halatta bai halatta ya kai a kashe shi saboda ya ci kasar تسيء المأخذ الثامن والتاسع والعاشر أهلي كذي زرقينا تقص زرقينا ترى زرقينا قوما وكاكي عثمان أكتي لم يحضر بدرا بيزو يأجي بدر بقى هذا الجنس أنا تهم سبيجي يأجي بدر كذي لا شيني لا تقص sannan kuma zargi na tara wa farra yawma uhud ya gudu a ranar yakin uhud ana yaki lokacin da aka tarwatsa aka ce an kashe annabi ya ce kafa mai na ban baki ba yana cikin wanda suka tsere cikin zamu ina zargin sa haka sannan zargi na goma wa gaba an bai atar ridwan lokacin da aka yi bai atar ridwan baya nan ya bai zo gurin an yi baya da shi ba wannan zargi duka aka haɗe su malar zai maki su lokaci da ya kifa da ya kwana za a yi musu ina fata muna fahimta malam ya ce warraddu ala hadhihi raddi akan waɗannan tuhume-tuhume guda uku ce fi sahih al-bukhari yana cikin littafin sahih al-bukhari mafi ingancin littafi bayan alqur'ani an usman ibn mawhab hadisi ne daga usman ibn mawhab kare yace jaa rajulun min ahli misr wani mutum ya zo daga cikin mutanen misra qala da ya zo sai ce manil qaumi suwane ne ku qalu suka ce quraishin mu quraishawa ne qala man ash-shaykhu fikum wane ne malami a cikin ku dattijo ake san rayuwa ya san komai wane ne shugaba qalu suka ce abdullahi ibn umar suka ce abdullahi dan umar ne aja ali abdullahi ibn umar wannan mutum ba misri yazo wurin abdullahi dan umar qala yace ya ibn umar ya fi abdullahi da umar inni sa'iluka ni zan maka tambaya ina so maka fatawa ne an shay'in akan wani abu fa hadithni fihi ina so ka bani amsa akai ya mun gaskiya tambayoyin ko su ne hal ta'lamu anna usman farra yawm uhud dan Allah ka sani da gaske ne usman ya gudu ranar yakin uhud ba tambaya da ne cikin wayannan guda uku ba su ne tuwo tuman shin da gaske ne kana sanar usmani ya gudu ranar yaƙi A haƙala sai abdullahi dan umar ya ce na'am ke eh, na sani haka ya ba faƙala sai ya sake ce masa hal alamu annahu taghayyaba an badr shin kana sane cewa da gaske ne usmani bai zo yakin badar ba bai halarci yakin badar ba kala na'am abdullahi da umar ya ce eh ina sanar da haka ya faru kala wannan ba misali ta kace hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'atir ridwan shin kana sane Usman bai halarci bai bai'atir riduwa ba ubaya nan da aka yi kasashin bishiya sai ce bai'atir riduwa nan ma abdullahi da umar ya ce na'am ina sane haka ya faru tabbas qala al-misri sai wannan ba misri yace Allahu akbar eh ya kabbara wato gaskiya ta bayyana azzazaki ya zama dan shi'a a <laughs> ah, to ba ka ake waka ba aka waka take sai yace Allahu akbar ya kabbara yani zahara al haq, alladhi yuridu ma'ana yana nufin gaskiyar da yake bukata ta bayyana ta bayyana wannan dan umar ne sahabin manzan Allah ne kuma a gaban shi aka wadatu ba za ka di ya shaida al'amuran nan guda uku duka sun tabbata fa qala lahu abdullahi ibn umar sai abdullahi da umar ya ce masa ta'al to zo inda yanzu ka tambaye ni na baka amsa gwargwadon tambayar da kai mini amma ta'ala ubayyana laka zo in maka bayani in warware maka dare da abawa zo in fede maka buri har wutsiya ko ba ka bane ka zo in maka bayani shi sa abubuwa yana da kyau komai ya zama akwai bayani akwai abin da yana bukatan bayani akwai abin da bai bukatan bayani abin da yake bukatan bayani to kai kokari kai bayani wanda bai bukata kuma shi kenan zai gaba shi bai bukatan bayani kuma kai ne ya kamata ka nema to ka nema kar ka rika tafiya cikin duhu kana hulla da mutum ko a ce maka ga wani abu an fara akan wani to kar kai hukunci da gaibu tambayewa nan nan kai tsaye an ce mu akan ka kaza shi kuma ya yi maka bayani ina ba ta muna fahimta iya abin da ya sani tsakaninsa da Allah sai ka ba kanka amsa a lokacin sai ka yi hukunci amma za ka yi ganin mutum an baka wani labari a kansa alhalin ƙarya ne alhalin ta shi aka yi alhalin ƙasafi ne misali ta kuma sai ka raka ɗauka haka ne ke ta kallon shi abu kana munan kana muzan tashi. kana ta ɗaukar laifi ma ɗan zunubi za ka zama ga to kaga bincike yana da amfani almin shi yanzu kai ka tambaye ni ne akan kaza na baka amsa to zo in maka bayani kuma dan shine zaka hada sai kai hukunci anan wannan bayanan amsa tana bukatar bayani sai ce amma firaruhu yau ma amma kaga guduwa da ya raƙin uhud da kai magana guduwarsa daga yaƙi ya fa ashadu na shaida cewa anna Allah afa anhu ni ina da shaida cewa wallahi Allah ya yafe masa. <laughs> Allah ya yafe masa wa ghafara lahu kuma ya gafarta masa kama ta tabaraka Wata Ala", kamar yadda Allah ya faɗa yace innal ladina tawallaw minkum lalle waɗannan da suka juya baya daga cikinku, wata wala ayan ma ni yanzu zan ƙara muku wani fahimta Allah ce tawallau, ya nuna Usman ne shi kadai ashe bai ne da yawa dan da shi kadai da aka ce tawalla ya juya baya sai aka ce Usman da sai mu ce shi kadai ya gudu amma suna da yawa innal ladina tawallaw minkum lalle waɗanda suka juya baya daga cikin ku malam yaki ake an da hankalin kowa ya tashi an ce an tashi annabi san da kila ma wani zai gudu ya dauka gudu ya ya ga ana yin haka ne shi ma sai ya dauka dubin yakin ne wal Allah kawai sai ce ayan gudu ne ashe masu gudu ne mutane to su ne yana cikin wanda da aka yi wannan abin shi ma ya ta kalla saboda haka Allah ce waɗanda suka juya baya daga cikin ku yawmal taqal jam'ani ranar da runduna biyu suka haɗu ta musulmi da ta kafirai a yakin Uhud yace inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu shaytan ne ya zamar da su a sakamakon wani aikin da suka aikata na kuskure ko na laifin shi shaytan ya zama yadda su yanzu su ɗan jabalin ramat karamin dutsen na harba na harba kibiya su hamsin ne da ne ce kar ku sako a jagoranci abdullahi ibn zubair suka sako mutum arba'in nan take sai wasu wanda sun ga ganima sun ga nasara a hannun musulmi goman da suka saura abu safiya ne zagaya ya kashe su a ga laifi ne aka zo aka yi wannan abin da ya faru zai faru kaga ko a wannan dalilin kadai ya isa Allah ya jarabce su ko da Usman bai yi laifi ba amma laifin wa'annan sahabban zai shafi kowa kuma ya fada ciki ba wani abu ne saboda haka Allah ya ce shekan ne ya zami yadda su wala kada afallahu anhu aka aikace to aqiqa Allah ya yafe musu inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne mai hakuri ne mai ina fata muna fahimta yanzu kun samu amsan wannan ta farko kaga amsan farko yanzu Usman yana da uzuri ko bai da ji <laughs> ya ce wa amma ta buhu an badar amma in halartar yakin badar kuwa da kan na gaya maka eh bai zo ba daga kuma fa innahu kana tahtahu binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar ta ce diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqayya matar Usman ce yar annabi ce wa kanat maridatan ba ta da lafiya tana jinya قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتشي إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وتحمد yace ka zauna ka jiyan matarka ba wanda zai jinyar wannan yaƙi ba sai ka fita zauna ka jiyan matarka kai ma kana da lada sakamakon mutumin da ya halarci yaƙin badar a wurin Allah sannan kana da kasan da za a bashi na ganima kai ma da kai za a raba kamar da kai aka ne idan wannan ya nuna usman ba dan fara shi bane ya zauna gida annabi umarnin annabi biya zauna yayi jinyan matarsa an hadiru uzuri yanzu ko ba jinyan matarsa annabi ya ce usman ya zauna dole ya zauna amma kuma akwai uzuri sannan kuma da gani usman ya so duk da haka ya je sai annabi ya ce masa ka zauna din ba sai ka zo ba kana da ladan wanda ya je yajin ya faɗi ya faɗi ba sannan wasu mu kana da kasan shi da su wani aka yakin ko ba da shi aka yi wani shi aka yi ko da baya bidin yanzu muna karatu ne wani zuciyarsa tana tare da mu amma bena. Ka ga mun yi karatu da shi a zuci saboda ladan da za a ba mu za a ba shi niyyarsa kawai intention ta sa niyyarsa tana nan tare da mu ladan zai je masa amma ina yake ana baya so da haka annabi ne ya ba shi umarni ya zauna ya yi wa ɗiyarsa jinya yana da uzuri ko bai da uzuri hajjaralin <laughs> da ya sa bai ji yajin badar amma da shi aka raba ganima kuma ladan wurin Allah har da shi hatta matsayin da suka samu da inna Allah tsala ala ahli badr wa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum har da Usman a ciki kai shi kan katma sai da Allah ta nabe ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da usman zai aikata na zunubi bai kai ladansa ba zai taɓa rubuta ladansa ladan ya wuce kimar da ba a ba wa zunubin da zai tinkar ladan shi balle a ce wai ko ya rubuta shi ita kai ne muke ta neman lada yau mu fada nan mu turbuta nan muna neman lada saboda ayyukan mu suna da yawa na zunubai na zunubai dan kasu cinye mana lada muke ta ƙarawa shi fa ya riga ya sha fara eh ya sha fara mana kai subhanallah yanzu kowannan wato rijiyar ƙasa da ya siya bi irin roma da gonan nan da ake da biyu har yanzu tsakanin lafiyar ana amfana da ita shekara na usman yana kwanci a ƙarƙashin ƙasa amma ladarsa na nan yana zuwa har hotel aka gina a personal business district area na madina ga hotel ga masallacin annabi a tsakiyar madina hotel ne mai hawa goma sha hudu ina ta abdu'a ma Allah ya kai ni umara anan zan sauka in yi bacci hani an mari ana yi bacci a hotel ɗin usmanu muna ba Allah mara da daɗi ko da ni hotel aka gina daga wannan gonar tun daga abin da ke samu aka sai fili aka gina hotel yana nan yanzu shekara biyu kenan na uku wannan an fara sauke baki a cikin ta. Wakati kuma ya bayar wakati ne sunan shi wakafu usmanu bin affan sunan hotel ɗin kenan da account a banki bankul ahali ne ko bankul rajihi ne yana nan suna account ɗin Usman bin affan account ne mai kenan wanda ke kula da account ministry of agriculture a kingdom of saudi arabia suke juya shi ake waɗannan harkokin ko wa yake da wannan abu a ka duba gani so a takaice abin da nake so in nuna mu rashin zuwan shi yakin badar da umarnin waye da umarnin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sura guda daya a cikin tuba uku sai ce wa amma tagayyuhu an bai'atir ridwa anan ma jahilcin su yake ƙara mutuwa su waɗanda suka yi wannan tuma nan za ka gane tsantsar jahilcin su ya ce amma wannan bai'atir ridwa da kuke cewa Usman bai zo ba suka ce falau kana Ahadin a azza bi bakani makkah min usman la huma kanu inda a ce akwai mutumin da ya fi ɗaukakuwa ya fi daraja sama da usmanu a wannan lokaci da annabi shi zai aika cikin garin makama usmanu amma lokacin da aka zo daidai kilomita shida kafin shiga cikin garin maka wurin da yanzu ake ce masa tan'in a da sunan shi wato hudabiya ana fahimta hudabiya sunan shi a da yanzu ana ce masa tan'in a wannan gurin wannan gurin za ka gan shi ina inda yanzu wanda ya je aikin hajji za ga in za ka shiga maka lokacin aikin hajji akwai security sosai immigration na nan wato custom suna nan police har sojoji akwai yan al'amur bil ma'ruf wal nahy anil munkar kama a ce yan hizba da yan agaji kowane security akwai jawon akwai likitoci akwai kowa wannan shine last checking point in ka baro madina in ka shige shi ka tsallake ka shiga maka ka iya wuce duk wani point a hanya ba ka da izinin zuwa aikin hajji amma nan gurin wallahi ba ka wuce shi ba sai da izini daga wurin za ba ka da izinin aikin haji za a sa ka cire kayan ka sai ka sa kaya a ta maka haramun shi ya kawo kanka amma ba wannan fa in kana da izini ne da takardun zama jinin kana da resident permit za ka zauna a ƙasar amma idan ko babu daga lokacin aka lankwashe kamala sai sijin daga sijin kuma sai ka zama wato kamar sun koye wani abu ne ka gane wato kamar san da annabi ya zo gurin aka tsaye da shi bai shiga maka ba to su ma daga nan sai suka sa cikin point a wurin ba za ka shiga ko sai kana da izinin shiga haka suke har gobe wannan ne nan ka gani za ga mutum ya taho za mu baro madina za mu zo maka a lokacin aikin hajji ta damuwa haka ga hankalin da abinci amma da an zo wannan gurin za ka ka shiga damuwa mai damuwa ka shi ne mu ba damuwa muke da ba mu da izini ba ka fahimta mu alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya mana gamo da kakar dan ba kuma kowane dalibi ba sai a daliban ma ko da ba da shi kaga sai dai sai ai sumo galan din dalibi dalibi yana ji yana kallo da takardar sa da kuma ya su galan din sa a yanke wannan abun abu ta cikin daji da shi a shigar da shi maka in kuma aka yi sa'a aka biyo ku an kama ku shi kenan za a kama ku ba za ku shiga ba nan ma inda da takarda da izini ba da za su yi lagu za su kyale ku Ba za su fata muku haramun da kuka ɗauko sai ka cire haramun ka sa kaya daga nan sai a baka sai ka san yadda za ka yi kuma ka je ka nemo rabon da za ka yi <laughs> gobe ka sake to shi ne za ga ɗalibai su kuma za su yi harama kuma sai su ce sa sharadi ka fahimta su ce fa in habasani habisun fa mahilli haizu habasani kuma wani abu ya kare ni an samu matsala to inda zai yi hilli da cire kayansa to inda abin jama'a faru da ko an cire kaya in an sun tafi security sai an sai ka ga an sake mai da harabar ko sai ka sake wani sabon harma daga wurin ya koma shi ne bi kafin ka cika wa su amin ba wani nake nufi ba za ka zo da takardunka da komai ni na yi aiki da hukumar alhazai ne ina aiki da hukumar alhazai ta jiha da ta ƙasa hukumar alhazai ta ƙasa to ko alhazai ta jihar suna ɗaukan casual workers a lokacin aikin hajji to yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ma wannan damar ina aikin to muna da ID card muna da izini kamil a hukumance kan hanya na yin wannan aiki so matsalar shine wato wani irin cube ne ake yi gozu da auren saboda dukkan alhazan da suke su kafa kowa da kan wannan hanya so kuma wani irin cikin ake yi ko mota da mota sai ɗaya da ɗaya ake bincike duk alhaji bai alhaji to damu da za ka yi shine lokacin da zaka ka ɓata kana jira ku wuce wani so wannan wurin yanzu ka ne sunan shi a da sunan shi hudabiya to da aka zo gurin ne annabi yana so ya aika wa ma'an maka cewa ba faɗa ya zo ba ba ya ke zo wane ne 'yan maka suke ganin girmansa suke ganin darajarsa mutum mai dangi da kowa wanda zai shiga maka lafiya lau aka ce babu kamar usmanu ne a wurin sarat annabi ya aike shi kun ji dalili shi da nan ana yake cewa inda akwai wanda ya fi usmanu matsayi a wurin su larabawan ko manyan maka ba annabi ba zai aike shi ba zai aiki wannan mutumin an gane wannan ko sai ce to fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abuwan nayi tsallakin an sadara bai ko to da annabi ya aika shi sai ce fa ba'athahu rasul sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya aike shi ina aka ake usman cikin maka zai isar da saƙo cewa ga abin da ya kawo annabi su fashe shigo cikin maka ya zo ya kawo umara ne ba fada ya zo yi ba ya ya zo yi ba ga dabbobin duk da aka zo da su ma na hadaya ya ce to wakalat bai'atul ridwan da ma zahaba usman ila makka an yi bai bai'atul ridwan ne bayan usmanin ya tafi aikin annabi zuwa cikin garin makka Kina fata kuna fahimta da aka yi wannan mubayar annabi da kansa sai ya dauki ɗaya hannunsa an gane wannan ko hannunsa na dama faƙala rasulullahi da al-yumna sai ya dauki hannunsa na dama sai ce hadihi yadu usman yace ga hannun usman ita ma kai mubayar ita a dun usman yanzu usman ya yi ma waya ko bai ba faƙala ibn umar abdullahi da umar ya ce ba wannan dan misiran da yake masa wannan tambaya ya ce ina habbi hal'an ma'aka yanzu ka hada da wannan bayanin da ne maka da tabbatar maka da naiwa ina abubuwan guda uku sun faru da ka tambaye ni tafi da su su ne amsan gaba da an fahimta amma abin da zan tambaye mu yanzu nake tambayin ku menene yanzu ya janyo aka yi wannan mu baya ko kun sani labari ne ya zo wa annabi cewa an kashe usmanin a can cikin makare ya je kun fahimta sai yake kowa zai ba da jinin shi saboda usmanu a je kawai sai dai in kare don me za a taba ga wanda an wayi mu baya ne fa saboda shi ashe ba gaskiya ba kuma annabi ya ce ga ma na sha hannun amma da yake wajen shi a dolaye ne ba su da hankali ba karatu suke ba wai a kansu suke tuhuwa bai zo abin da aka yi dan shi ba shi da baya aka ce shi aka kashe kai na zai zo inda gaske ne ba dauka an kashe shi zai fito ne ya zo ya mu baya da karfe shi kar gane irin maganar da yake magana bai ba ba ko kuma bai ci magana ba a kai shi aka yi abin kuma su dubu ɗaya da gari hudu ne annabi ce dukkan su wanda suke mubaya nan yan aljanna ne sai wani mutum ɗaya mai jarra kuma a wannan yayi asara munafiki ne shi kuma shi kuma da yazo sai wayo kamar yayi baya ko sai ya zuke shi a dole shi sai eh, da bai san ya zuke wuta bane amma dukkan su annabi ya ce babu wani mutum ɗaya da zai shiga wuta cikin mutanen da suke bubaya a ƙarƙashin bishiya su dubu ɗaya da ɗari kaga wannan abu ne da ya kamata a ce mun kalle shi usmanu bai da laifi wannan abubuwa ne wanda bai san tarihi ba shine zai zarge shi akan wayan abu to sai al-ma'qad al-hadi ashar zargi na goma sha ɗaya zargi na goma sha ɗaya aka ce wai lam yaqtul ubaidullah ibn umar bil hurmuzan ana zargin sa cewa bai kashe ubaidullah ba ɗan ɗan umar da ya kashe hurmuza ma'ana ɗan umar ya yi kisan kai usmanu kuma a lokacin za ka bai kashe shi ba sai aka mai tuhuma a lokacin Ma'ana wanda ya kisan kai a hukuncin kansa ko kisa ko in ya tabbata idan ko bai tabbata ba kuma fa shikenan amma su sai ake tuhumar usmanu wai bai zartar da hukunci kisa a dan abdullahi ɗan umar ba dan abdullahi ɗan umar ɗin ba ina fata ana fahimta Allah ya ce wal mashhuru fi kutubi tarikh abin da ya shahara a cikin littattafan tarihi annahu ba'da ma qatala abu lu'lu'at al-majusi umar al-khattab bayan abu lu'lu'at al-majusi ya kashe umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda A akala nafsuhu sai kashe kansa kamar yadda na faɗa muku a lokacin maganar Usmanu a lokacin maganar Umar da ya zo suka musu wuka sai ya rasa kai na zai bi zai hanyar masallacin ba dama ba musulmi ba ne ina ne ko hukuta yawanci ko masallatai a da ana yin su ne kawai da nan da hira ba ko ba a nan yadda ake tara kalimar da nan zai shigo kuma in ya shiga ciki aka kanan kowa zai fita to ba ko ba ta san ba wani wuri balle ya fice da tsere dole ta nan inda ya shigo ta nan zai fita kuma nan duk sahu ne an cikin ko yana da ina gashi a tsawon gaba ana ba ta ana banza to aka yi wannan kija-kija har sai da ya kashe mutum goma sha uku ya yanke su da wuka duk ya yanke su umar ɗin shi ne wanda da cikin sahabbai ya cire mayafinsa kamar buhu a kyautu ya lulluba masa a lokacin ne suka kama shi aka samu karfin tare shi ana ta kokawa da shi to da ya ga cewa an mai wannan an masa kofar rago ake cewa ko menene an danne shi kenan kawai sai sa wuka sai farka cikin sai kashe kanshi da shi shi na banda malai yake faɗa ana katalla nafsuhu lamma alqawl aba'at alayhi sai kashe kansa lokacin da aka jefa masa wannan jautu a jikinsa lamma asbaha nasu da gari ya waye qama ubaidullah ibn umar sai ubaidullah ibn umar ya tashi yanzu ba an kashe baban shi ba an soka masa wuka shikenan da ya tashi shi kuma abdullahi ubaidullah fa qatala rajulan sai je kashe wani mutum a sakamakon kashe ubansa da aka yi ina fata kuna fahimta sunan mutumin gurmuzan Kuna fahimta shi wannan mutumin wa kana majusiyan ba majuse ne ina fata kuna fahimta fa aslama ya musulunta alamma qila lahu lokacin da aka ce masa kana ma'a abi lu'lu'at majusi qabla maqtal umar bi thalathati ayyamin kun ga dalilin da da ya yayi da ya dogara da shi an gaya wa shi ubaidullahi dan kuma cewa wannan mutumin ba majusan da ya musulunta an gan shi tare da abu akal majusi da ya kashe babanka umar kwana uku da suka wuce an gan su tare suna ganawa ana fahimta kwana uku da suka wuce wa bainahuma a tsakaninsu lokacin akwai wannan lauje hinjar ko wannan wukar da abu lulu a yi amfani ko cikin katar umar wanda ya kashe umar da ita da wukar a hannunsa a lokacin shi abu lulu so da haka fazanna sai shi ubaidullah ya yi zaton cewa annal hurmuzan cewa wannan hurmuzan din da aka gansu tare da abu lulu a talmajusi musharikun li abu lulu aka fi hadin jarima kamar haɗin bakin su ke tare suka kulle kitantar da aka yi wa Umar wannan rashin mutunci da aka yi da ka faza ba ilaihi wa qatala sai je kashe shi ina fata ana fahimta to za mu ji kyakkyan bayanin amma dole sai a sun mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda yanayin lokaci amma wannan shine abin da ya faru da ya sa sai ya kashe shi domin ya tabbata umar da kansa kafin ya rasu a yawonsa da yake yi a madina sai ya tafi shagon wani mutum yana duke yana kera yana kera abubuwa ya ce wane ne kai ya ce ni ne abu lubatar majusi an ce kana kera abubuwa sosai ya kwarai ko ba abin da ban kera kuma zan kera wani abin da duk duniya sai an ji shi zan kera maka shi mana tun a lokacin ya gaya umar cewa zan maka abin da duk duniya sai an ji ba ta zai kashe shi sai bai ce wannan mutumin yayi min tahdidi mana yayi warning din kenan kamar ya ya jeho mun kallara ga ta ce akwai abin da yake so ya aikata so ala kulli halin za mu ji menene tafasir na abin da ya faru insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da mun karanta ne wanda muke kuskure ko karanci ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته